za mu duba wasu kalmomi da suka zuwa game da kur'ani da ma'anoninsu mun duba ma'ana al'arshi mun duba ma'ana kursi mun duba ma'ana ruh ruhullah wani fatu fihi ruhi na na sa masa raina shi da wani zai tambaya ran Allah Allah ya sa annabi Adam ran Allah Allah ya sa annabi sai mu a'a Allah ba rai ne da shi ba domin shi ba mahluki ba da abin halitta ba ne baya bukatar rai shi shi ne mai ba da rai abinda Allah yake nufi da ransa ma'ana girmamawa ce gare shi kamar yadda ya zaɓi ɗaki ya ce baiti baitullah baitullah haram ɗakin Allah ba don duniya ba ɗakin Allah ba ne don haka wani ba zai ce ɗakin Allah ba yana ciki ko kuwa domin ɗaki jingina shi da Allah a nan don girmamawa ne ba don wai Allah yana da waje ba to haka ma ruhullah ran ubangiji ya kira annabi adam annabi isa ruhullah saboda girmama gare su sai a nan wasu kalmomi waje hulla kamar yadda muka ce wani lokaci suna ubangiji sunaye ne na bayansa da ya kira sunan ubangiji don girmama gare su to haka ƙur'ani ya zo da kalmomi kuma ya bar fassara ɗin ga manzon rahama da alayensa domin su bayanin menene abin nufi a wannan kalmomi ɗin idan mun duba waje hulla za mu ga waje hulla hal hadis wato wanda suke ahalusuna a yau ko wahabiya sun fassara shi da fuskar allah wannan fuskar ubangiji subhanahu ta'ala alhali ubangiji subhanahu ta'ala ba jiki bane balantana a samu fuska ta tare da shi so da haka akwai kuskure babba wajen kiran a wajen fassara aya hakanan da luga amma suna cewa kullu sha'in halikun illa wajaha komai mai halaka ne in banda fuskarsa sai suke cewa mai ai kullu sha'in ya kulun ya halaka kullu sha'in illa wajahullah komai zai halaka banda fuskar ubangiji to ubangiji kansa wal billah zai halaka wato zai lalace zai mutu zai kare fuskarsa ce kawai za ta rage kuma ɗaya daga cikin manyan malamansu idan ban manta bai zama albani ya karfafa wannan ma'ana cewa komai zai halaka banda fuskar ubangiji wannan kuma suka iya riko da wannan zahirin aya ba tare sanin ma'anar waje hulla ba idan haka ne kenan allah zai kare wal billah kenan allah jiki ne har jikinsa zai kare sai fuskarsa to da imam wannan ke nuna cewa ba tun yanzu wannan matsala take ba saboda haris dan magira nasri da abin da ya ce imam as-sadiq imam sadiq ce subhanallah tsarki ya tabbatar ga bangiji laqad qalu qawlan aziman sun faɗi zunubi magana mai girma wannan zunubi ne babba innama ana bidhalika wajhallahi allazi yu'tamin abinda Allah yake nufi da wajhullah yana nufin fuskar da ta nan ake zo masa yana nufin me fuskar da ta nan ne ake zo masa wato idan kana son ubangiji ta nan za ka zo waye ta ina ake zo allah ta hanyar annabawansa mursalansa wasiyan annabawansa da abin nan ɗinsu wasiyansu da na ɗinsu su ne dai wasiyan ɗinsu wanda manzo Allah ya ce wasiyansa sha biyu halifafinsa sha biyu a halin gidansa amincin Allah ya tabbata gare su da shi kenan wanda yana cewa wajabcin wato halaccin yin tawassuli da su ina masu cewa ba a tawassuli wannan shine hakikalin tawassuli riko da su riko da tafarkin su girmama su wajabcin biyayya gare su domin zuwa ga ubangiji domin ba zai ba ka je ga Allah kai tsaye sai da tsani dole sai ta hanyar su wannan kuma haka Allah ya so manzon Allah da Allah su kasance a fadin ubangiji komai zai halaka sai fuskarsa wata safwanul jamal ya karbo wannan daga imam sadiq cewa abin da ake nufi komai zai halaka sai wanda ya kasance karkashin biyayya ga muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ne fuskar da Allah yake nufi da ba a halakan an biyo ta nan kuma shi ne wa mai rasula faƙad a Allah shi ne ma'anar faɗin ubangiji wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah a cikin wata waya daga abi ja'far imam al yana cewa mu ne masani masani wato na biyu bayan littafi Allah ka wannan ya fito fili kitabullahi wa itirati manzon Allah ba littafin Allah da alayin gidansa mu ne mathani da aka ba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa nahnu mu ne fuskar ubangiji na taqallabu fil ardi baina sarkum da muke juyawa tsakaninku a cikin duniya idan kuna so ku ga fuska ubangiji ku kalle mu amma wace fuska fuska ta jiki a ubangiji ba shi da fuska ta jiki ma'ana idan kuna so ku zo wajen ubangiji to ku zo wajen mu shine mana mu ne ya sanya waɗanda za a bi domin a samu rahmarsa wa hannu ainin lafi halqihi mu ne idanun Allah a cikin halittarsa wa kazalika ja'alnakum ummatan ummatan wasatan جعلناكم أمة shahada لتكونوا nasi على الناس rasulun alaikum shahida haka ne. wannan ta sauka kan ali muhammad aminci allah tabbata gare su cewa allah ya sanya su al'umma mai adalci domin su shaida kan mutane mu kenan su ko manzon allah ya shaida kansu manzon allah zai shaida kan cewa ya shelanta su ga al'umma su goma sha biyu su kuma za su shelanta wa al'umma cewa za su shelanta allah cewa lalle mu mun tsaya al'umma bata karbe mu ba shine kawai za ku zama shaida akan mutane manzan Allah ya zama shida akan ku wato su ne umma wasat da wannan ne suka zama ainihin la'idanin idanun ubangiji a bayan ƙasa wa yadhul mabsuta bir rahma ala ibadihi mu ne hannun ubangiji wanda ya shimfiɗa da rahama kan bayansa arafana man arafana wanda ya san mu ya san mu jahilana man jahilana wanda ya jahilce mu ya jahilce mu wa imamatul muttaqin mu ne jagororin masu takawa masu tsoron ubangiji wannan duk matsayin shi ne game da faɗin ubangiji falillahi asma'ul husna fad'uhu biha ubangiji yana da sunaye tsarkaka kyawawa ku kira su da shi shi ma har ila yau sun sake ambaton wannan game da sunan ubangiji subhanahu ta'ala cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce walillahi asma'ul husna da suna kyawawa dan ya gabata mun ce sunan ubangiji na iya zama sunan bayinsa da ya basu yana iya ayoyinsa yana iya zama sunan abubuwa daban-daban duk inda ka duba fa san waje hulla fa aina ma fa san waje hulla duk inda ka duba fuska ubangiji ne sunayen sani waje hulla lokaci yana nufin sunan ubangiji yace mu ne suna yace nahnu wallahi al asmaul husna mu ne wallahi asmaul husna allati la yaqbalu Allahu min al-ibad amal illa bi ma'rifatina Allah baya karba aikin bayi sai da sanin mu Allah yana da asma'ul husna fad'uhu biha Allahu ar-rahman ar-rahim yana da kuma wasu asma'ul husna da ya sanya sharadi ne su na karbar ayyuka su kuma wannan asma din su ne su ne bayansa na gari manzan rahama da alayensa kitabun lawatirati littafin Allah da alayen gidansa su ne sunan ubangijin da ba a karɓi aiki sai ta hanyar hanyarsu wato ma'ana sunaye da wannan ma'ana kenan kamar yadda muka faɗa a can baya sunaye suna da ma'anoni daban-daban wannan ruwayan ma tana cewa Allah ya halicce mu kyauta ta halittar mu inji Imam Sadiq ya suranta mu ya kyauta suran mu ya sanya mu jaka a cikin bayansa ta ita ya sanya mu idanu a bayansa mu ne masu shaida kanmu wa kazalika jallaku ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas ya sanya su su za su shaida kan al'umman manzon Allah su goma sha biyu din nan za su shaida kan al'umman manzon Allah kuma mu ne harshen ubangiji mai magana a bayan kasa mu ne za magana da yawun Allah mu ne hannunsa da ya shimfiɗa kan bayansa da rafa wallahi da an bi su da an yalwata da an bi su da an ji daɗi mu ne fuskar da ta nan ne za a zo a samu Allah mu ne kofar da take nuni zuwa ga ubangiji mu ne masu taskarsa a sama da ƙasa da mu ne an itace suka yaya da mu ne an itaciya suka nuna da mu ne allah ya gudanar da ƙoramu da mu ne ya saukar da ruwan sama da mu ne ya fito da shuka da bautar mu gare shi ne aka bauta ubangiji ba don samuwar mu ma da ba bauta allah ba wannan ruwayi suna nan daban-daban da ma'anoni daban-daban da suka shafi irin wannan ma'ana wanda yake cewa wani ya tambaya cewa don me yasa kuka ce Allah ta'ala yana fushi da fushin ku yana sai ce ubangiji na cewa falan ma na in taqamna minhum yayin da suka ba mu haushi sai muka azabtar da su sai ce ubangiji baya fushi kamar irin fushin mu sai dai ya halicci waliyansa masoyansa yana fushi da fushinsu idan suka yi fushi wannan ya fito da hadisin buhari a fili ciwo allah yana fushi da fushin sai da zahara alaihi salam amince tabbata gare ta yana yarda da yardarta idan ta yi fushi sai allah ya fushi haka ma 'ya'yanta masu mai guda goma sha biyu halifofin manzon allah idan suka yi fushi sai allah ya fushi ka gani allah baya fushi ka irin fushin amma ya halicci waliyansa masoyansa waɗanda suke yana fushi idan suka fushi yana yarda idan suka yarda su ababen halitta ne amma ya san yarda su yardarsa fushinsu fushinsa domin ya sanya su masu kira zuwa gare shi masu ne zuwa gare shi hakanan suka kasance babu wanda zai je wajen ubangiji ya sa da shi sai ta hanyar su manyan yuti rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah bi Allah innal ladzina yubai'unaka wayanda suke bai'a da kai inna ma yubai'una Allah Allah suke wa bai'adullahi fawqa aydihim hannun Allah yana kan hannun su sai Allah ya kira hannun manzon Allah da hannun Allah kun gani na ya dulla ta fito manzon Allah hannunsa shine hannun Allah a bayan kasa a insha Allah gudun tsawaitawa za mu ci za mu dakata anan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh